farkon babi mun gama buyo babun fil wasaya wal mudabbar na'am ha ala abu zaid al-qayrawani rahimahullahu ta'ala abu yake cewa babun fil wasaya wal mudabbari wal mukatabi wal mu'taqi wa ummil waladi wal wala'i wannan babin yana dauke da abubuwa kamar haka alwasaya jam'i ne na wasiya hukunce-hukuncen wasiya a musulunci da almudabbar bawa mudabbari wanda aka yanta shi an dubur kenan na yanta ka bayan kaza wal mukatabi da bawa mukatabi wanda aka rubuta masa wani kuɗi aka ce idan ya biya su ya yantu almudabbari shine wanda aka ce an yanta ka amma bayan wani lokaci shine almudabbar kun gane almukatabi fa wanda aka rubuta masa wasu kudi aka ce je nemo in ya same su ya biya wal mu'taqi da wanda aka yanta da ummul waladi baiwa ummul walad mai yaya walwala'i da hukuncin walittaka malam ce wa yahiqu ala man lahu ma yusi fihi an yu'idda taho yana da kyau kuma ya cancanta ga wanda yake da abin da zai yi wasiya ko wajibi ne ga wanda yake da abin da zai yi wasiya an ya idda wasiyatahu ya tanaji wasiyarsa duk wanda yake da abun wasiya to yi tanadi wasiyarsa me wasiya ka rubuta ka ce ina mutu ai kaza ina mutu ai kaza ina mutu ai kaza bayan kaza kaza abubuwan da za a yi bayan mutuwar ka shine wasiya a ba wa wani kaza a hana wani kaza wala wasiyata liwarithin kuma ba a yin wasiya ga mai gado mana wanda zai ci gadon ka ɗanka yana cikin wanda za su ci gadon ka to ba ka yin wasiya ka ce a cikin dukiyata kamar yanzu misalin ka ce a cikin dukiyata in na mutu a bawa ne naira miliyan biyu wance a kai mata miliyan ɗaya a a ba a yi tunda za su ci gado sai a ba su ci gado yi in ba ka ba ai za su cuci mutane sun ci wasiya kuma su ci gado to la wasiyata li warisi kuna ganewa tayyib wal wasaya kharijatum min as-sulusi wa yuraddu ma zada alaihi illa an yujizahu alwarasatu wal ita wasiya da ake yi ana fitarwa ne kharijatun min thuluthi daga 1 over 3 din dukiya ɗaya bisa uku alhaji ne yana da kuɗi naira miliyan 90 to yana so yayi wasiya ya bayar yayi kyauta yayi kaza to a ciki sai a raba miliyan casa'in da yake da shi kaddara da kadararsa da motoci da gida da kuɗin da ya bari a banki da wanda ya bari a kasuwa duka ne aka hada ya zama miliyan casa'in to hakkin yin wasiya abinda za a ɗauka a cikin dukiyar nan in ya yi wasiya to sai a raba dukiyar ɗaya bisa uku one over three. to sai a ɗauki miliyan nawa kenan a cikin miliyan talatin ne duk zai yi wannan wasiyar tasa amma in yayi wasiya sama da miliyan talatin a cikin miliyan casa'in din nan to ba za a yadda ba a wata riwayar ma wasu malamai ma suna cewa da one over four ma a kasa ma ɗaya bisa hudu ka gani a kasa shi ɗaya bisa hudu to a cikin kashi ɗayan nan shine zai yi kenan a nan gurin da alhaji zai zo ya ta bada wasiya ya ta ballagazar da kuɗi sama da wannan dubu miliyan talatin ɗin to mugunta yake so yi magada ka su gaje shi to shari'a sai ta ce ba a yadda ba saboda hadisin sa'ad ibn abi waqqas da manzo Allah ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya ce as-sulus yace was-sulusu kathir ko as-sulusu kabir sannan duk abin da ya karu a sama da haka duk abin da ya karu akan 1 over 3 din wa yuraddu ana juyar da shi ba za a yi ba duk da cewa dukiyarsa ce fa amma in dai ya haura 1 over 3 din nan ba zai yi ba illa an yi jizahu alwarasa nan ku sai dai in a samu magada din a haɗu da su a tattauna a ce to ga abinda babanku ya bada wasiya a bada kaza a bada kaza har ya ci wajen naira miliyan arba'in kun yadda in sun ce mun yadda shi kenan in ba su yadda kuma to wallahi sai dai ya haƙuri ba za a yi ba ne illa an yujizahu alwarasa alwarasa jam'i ne na alwaris alwaris magaji alwarasa magada da yawa na'am yi eh mana iya talatin din za a cire sauran kuma sai dai a hakura. to zai iya yiwa abubuwa sun haɗu kamar haka mutum ya yi wasiya kuma ga 'yan tabawa wanne za a gabatar ya yi wasiya yana da kuɗi ya ce a bawa alhaji tanko naira dubu ɗari biyar a bawa alhaji mamuda naira dubu saba'in a bawa wane kaza sannan kuma bawa na wane na ce a yanta shi to idan an zo ɗabbaka wannan abubuwa da ya yi wasiya da ai wanne za a fara gabatarwa to shi ne ce wali it'u bi ainihi mubadda'un alaiha ma'ana yantawa shi ake fara gabatarwa shi mu mubadda'un alaiha sai an fara maganar yantawa tukunna sai an yanta ai kaga wannan yanta ba ai shi fa koyi muhimmanci eh gara zo bibi a bashi yawwa kada zo ya je fada cikin wani yanayi to bayan wannan kuma akwai bawa dabbari abinda muka ce bawa dabbari shine bawan da mai gidansa ya ce na yan taka amma bayan na bar duniya to shi ma kala biyu ne akwai wanda aka 'yan shi lokacin mai gidan lafiyarsa kalau akwai kuma wanda aka 'yanta shi lokacin mai gidan ba shi da lafiya to shine sai malam ya ce wal mudabbaru fi sihhati mubadda'un ala ma fil maradi min it'in wa ghairihi wanda aka yanta shi a lafiya kalau ko shi ake fara gabatarwa akan wanda aka yanta shi lokacin menene lokacin mai gidan bai da lafiya ina fata min itkin wa gairihi ko yanta ko sa, ma'ana abinda wa gairihi din nan ana nufin abinda mai gidan zai yi na wadda ba ma ba ma ba ma ba ma yanta bawa din ba to duk abin da ya yi shi yana lafiya to gaskiya shi aka fi gabatarwa kyauta ce ya ba da ita lafiyar yau shekara ashirin da bayarwa to a fara gabatar da kyautan nan akan wanda ya ba da sai da ya fara masassara zai mutu ina fatan kuna fahimta to wai me yasa aka bambanta lokacin yana lafiya da bai lafiya saboda lokacin yana lafiya ai kaga akwai cikakken ikhlasi a cikin abin wannan din ba ce akai babu ikhlasi ba amma wannan akwai shubha kai zai iya yiwa mugunta yake so yayi wa magada dan akwai mutumin da ya tara kuɗi miliyoyi miliyoyin kuɗi Allah bai bashi haihuwa ba daga shi sai matarsa kwaya ɗaya a duniya iyayensa duk sun mutu bayi da magaji sai wannan matar tasa amma da ya zo ya kwanta rashin lafiya ya ga bai zai miƙe ba ai sai ta rabar da kuɗi ita sadaka dama bai sadakar ba ita ba da fila ita ba da motoci sai aka gane cewa mugunta yake yi wa wannan matar wai bakin ciki yake kada ya mutu ya batta da dukiya wani ya zo ya aure ta kuma su haifu da shi a kan gadansa kuma za su kwanta yi kaga dafa bai yi ba dafa bai yi ba da bai yi ba amma yanzu ya ga zai mutu kuma ya mutuwa zai ci dukiyar akwai wata mata da gani a madina su gidaje gidaje gidaje dukiya wallahi mala wani balarabe ya aure ta mala allah bai ba shi haihuwa ba kuma duk zuriyarsa gaba ɗaya sun ƙare bai da wani magaji daga shi sai ita dan business ne dan neman kuɗi ne kawai ina kuɗi ina kuɗi kurin mala Allah ya jefa mutumin nan da tijan nan wala rashin lafiya kurin ya faɗi ya mutu kai matan nan ta ci kuɗi mala ta samu kuɗi benaye benaye benaye arha kyauta wani balarabe ya kewayo ya zo ya aure ta eh miskini malam ya zo Allah ya kawo masa arziki an shi ne dama-daman lamarin Allah sai shi baka gina masallaci ba baka gina makaranta ba baka yi kaza ba ka zo ka mutu ka tafi ka bar wata wani ya zo ya aure ta in ba mai addini ba ma ya je gaza kuma ya ci kudin ya ci halal sai ta bashi ayi ya za ku samu ku aikin alheri wallahi to kun gane ko shi ma dai kenan mubadda'un alaihi kenan alitku itqu fi sihhati wal mudabbaru fi mu badda'un ala ma fil marad min itqin wa ghairihi wa ala ma farrata fihi min az-zaka da kuma dukiyar da yayi sakaci na zakka bai bayar ba ka san akwai su ta tara zakka su isa bayar an gane ba ausa bi sai wasiya fa inna zalika fi thulusihi mubadda'un ala al-wasaya wannan za a dauka a ɗaya bisa ukun nan za a dauka ko ba haka bane to shi ma sai an fara bada zakkan nan akan wasaya fa ma'ana mu badda'un din nan alal wasaya sai an fara gabatar da wannan zakka da ya sakaci yake ya bayar sannan a bi wasiyar da ya bayar wa mudabbaru sihati mubadda'un alaihi to shi kuma wannan din wanda aka yanta shi a lafiya mai gidan yana lafiya ya yanta shi to shi ake fara gabatarwa a tabbatar da yancin tukunna sannan a yi wancan wa idza daqa thulusu to idan yanzu duk wani abubuwa da ya yace ayi ya zamanto 1 over 3 din dukiyar ɗaya bisa ukun dukiyar zaka ta yi kunci ba za ta iya ɗaukan abin ba ga wasiya a can ga wasiya a can ga wasiya a can to ya za a yi ta hasa ahalul wasaya allati la tabdi a tafiha shikenan sai a samu waɗanda aka yi musu wasiya kai an ce za ba kaza kai zan ce za ba kaza kaza kai an ce za ba kaza to sai a sai a same su wanda wanda shi bai fara gabatarwa allati la tabdi a tafiha ma'ana allati lam yurattib ha almaridu mara lafiyan bai ce daga wannan sai wannan shi bai jera ba kamar yayi wasiya ne ya ce ayi kaza ayi kaza amma a wasiyar kawai randomly yi su bai jera su ba to sai a tattaro waɗannan wasiya da ya yi ta yi wanda bai jera su ba shine Allah la tabdi a tafiya ta hasa me ta hasa kowa sai a bashi hissa ɗinsa sai a rarraba kenan kamar yadda idan an zo mutum ya mutu an bar bashi wani yana bin sa wani yana bin sa wani yana bin sa kuma an zo kudin bashin da ya bari kudin da za a biya bashin bai zai iya biyan mabiya bashin ba to sai a zo ta hasa abin da ake nufi ta hasa kowa sai a dan tsakura masa a dan babbashi a dan babbashi a dan babbashi kadan kadan to su ma idan an zo yin wasiyar tun da dai sulus din bai zai kai ba to sai a zo a rarraba a rarrage na wannan a yi wannan a rarrage na wannan sai a dan babba su ne kashi kashi kashi kashi kashi haka shine ta hasa ahlul wasaya allati la tabdi'a fiha to ya gama wannan ya ce walin rajuli ruju'u an wasiyyatihi bawa yana da dama ya canja ra'ayi dangane da wasiyyar da ya yi ka yi wasiya ka ce ai kaza kafin ka mutu za ka ce na fasa ita wasiya ba wai an yi ta shikenan tabbas ba a za ka iya gogewa ko ba ba ga wani yawwa za a iya gyarawa min itkin wa ghayrihi ko ya yanta wani ne zai iya cakai? kai na fasa ba zan yanta ba ko waninsa ko wani abu wa tadbiru to menene tadbir me mudabbari din nan zai fassara maka wa tadbiru an ya ar-rajulu li abdihi shine bawa ko mutum ya ce wa bawansa anta mudabbarun kai bawa ne mudabbari au anta hurrun ko kuma ya ce a'a kai ka zama da amma an duburin minni bayan na juya baya me na juya baya na juya wa rayuwa baya shine an duburin minni ma'ana duburin hayati kenan daman dubur kulli shai ma wa wara'ahu yawwa duk abin yake bayansa baya shine dubur mustahabi ne yin tadbiri din kamar ka ce wani na 'yan taka bayan na mutu wasu malamai suka ce mustahabi ne sharuɗan shine a samu sigar da za a yi haka din mana mutum ya faɗa ya gaya wa wanda zai yanta din ya ce masa gashi na yanta ka bayan na juya baya ban ji ba eh yi adadin shekarun da bai cire ba za a dauka a cicire a cicire a cicire iya lokacin da bai biya ba iya lokacin da aka san yayi sakaci bai biya ba watakila da ya taba biya amma sai zo bai biya ya yayi sakaci farrata fi to sai a lissafi a cire to yanzu ba ma fasaka ba ba bashi ma wallahi idan mutum ya ce wallahi malam yayan ba sa bari a biya ba wani ya zo ya mutu ya bar bashi ba miliyoyin kuɗi haka zo ana ya za a yi ya za a yi ya za a biya bashi yayan suka da kai suka ce kaga suna ga masu awon cewa wallahi ba wanda zai taba mana dukiyar mu kurin bakin ciki ake mana uban mai abu abun nan za a zo abun nan wani ya zo ce to me mu muka ci bashin mu kaga jahili ko ɗaya ne a cikin yara aka samu wani dan ustazu haka mai dan zuwa masallaci ya zuwa karatu kuma uban ya washe shi ya tsane shi kullum an tashi magana ce kaga bara da komai sai dai sai dai ustaz ustaz ustaz baka da komai uban ya tsane shi saboda yana zuwa masallaci yana zuwa karatu kuma yaron irin bai damu da duniya ba sauran da a hau mota a kwanta ma a yi kaza a yi kaza shi ku kullum yana masallaci gurin karatu amma dai uban sani ba a sa kore shi a gida ba to wallahi wannan din dai da ba a damu da shi ba shi ya kubutar da uban yaran suka ce wallahi ba a nemi kuɗin ba shi ko ya ce wallahi ba wanda ya raba gado a gidan sai an biya duk bashin da ake bin babansa ka duba yantaccen dafa rashin mutuncin da uban ya masa bai dame shi ba yanzu tunda ya riga ya mutu ya san bala'in bashi tunda ya je makaranta ko ba ka bane ya ce ba a raba ba kai ma idan kana da mahaifi yaran su ka tsaya ka tabbatar an gama biyan bashi sannan a raba gado kudin gado ma galiban ba su biya albarka ba galiban wallahi tallahi a to shi baban naka gada yi ka je ka nemi naka kurin to amma yanzu yaran yanzu gadon ma ba sa bari a biya a wannan bashin ma ba su bari a biya wani ce shi ya je ci bashin samu muka ce. saboda bai je makaranta ba turawa ne suka yi mai tarbiyya da yahudawa da arna bai da aiki sai zuwa makaranta boko kawai baya zuwa makaranta addini inda ba a dauki addinin wani abu ba kun fahimci wannan yawa to wannan kenan a kuma wannan tadbiri ya zamanto wanda zai yi shi din ya zamanto baligi ne mai hankali kada mahaukaci ya zo ya ce wa wani kawo wani babban alaji ne ya zama mahaukaci sai zo shewa bayan sa gaba ɗaya da yan takun na mutu gama mahaukaci ne tunda ba da hankali ba za a karba ba ko yaro karami wanda yake babun nan ba bai balaga ba kun fahimci wannan da kyau ko yawwa sun mala ya juzu lahu bai oho to bawan da ka mai da shi dabbari ya halatta ka sai da shi a'a ka ce da shi in na mutu ka zama ɗa to ya za ka ɗauke shi ka je ka sai da shi ba a sai da shi walahu khidmatuhu kana da dama ya maka hidima amma walahu tiza'u malihi malam yamrat kana da dama ka rinka karban wato dukiyar shi matukar dai ba rashin lafiya kama shi mai gidan ba kenan ma'ana kana karba, bawan in yana zuwa yana kawo dukiya ko ko ba ka bane yana kawo dukiya yana tarawa to to zaka iya karban dukiyar kana iya amfani malam yamrad anan gurin malam yamrad sayyidu kenan matukar mai gidan ba rashin lafiya ba in rashin lafiya ya aka gaina ta ɗiban kuɗin bawan to kana kyale shi mugunta zai yi zai yi mugunta ne kar ku kyale shi yawwa saboda yana karɓan dukiyar ne tunda bai da lafiya shi me zai da dukiyar wani zai bawa wani zai bawa walahu wa idan baiwa ce fa ya mai da ita mudabbara ya ce da ita bayan na mutu kin zama mudabbara yana da damar ya take ta yi sadu da ita in kanat ama idan baiwa ne wala ya ta'ul mu'tiqata ila ajalin amma wacce aka yanta ta daga nan zuwa wani lokaci to ba a ba a ba a takanta an ce ai yanta ta zuwa lokaci kaza ta zama yantacciya to kenan a batta kar a take ta wala bai uha ko ba za a sai da ita ba amma walahu an yastakhdimaha amma ka iya sa ta maka hidima wanke wanke ɗiban ruwa noma wani abu makamancin wannan ba a sayar da ita ba a ba da ita kyauta ba a ba da ita sadaka tunda an ce gashi nan an yanta lokaci zai za ta yi masa hidima a gidansa saboda tana gidansa ko walahu an yanta zai a malaha malam ya karu bil ajalu yana da dama ya amfana ya ciri dukiyarta shine yanta zai amalaha dukiyar ita baiwa tunda bawa ma yana ita da dukiya ko to ana da dama a karbi dukiyarta amma fa malam ya karubil ajal matukar ajalin lokacin da aka yi bai zo ba idan lokacin yantuwar tata an ce lokaci kaza ta yantu in aka kai watan disamba ko aka yi januwari ta yantu sai aka zo tsakiyar januwari ko farkon farkon januwari kaga shikenan ta samu freedom to in dai lokaci ya zo ba a karban dukiyarta to wai za mata fal min sulusihi idan mai gida ya mutu to shi wannan bawa mudabbari to aina zai kasance zai kasance ne cikin wani over din dukiyar nan can wanda ake wasiya kenan haka kuma wal mu'taqu duk bara a sa cikin dukiyar mai gidan ba fa duk za shiga cikin sulutsi wal mu'taqu wanda aka yanta ma ila ajalin min ra'asil mal shi kuma wannan yana kan ainihin dukiya wanda aka yanta shi min ra'asil mal ma'ana wanda aka ce an yanta shi zuwa wani lokaci min ra'asil malihi yana cikin uwar dukiya kenan to sannan sai yazo yana magana akan al-mukatab yanzu mun ji me mudabbari ko to sai mukatabi al al al al to na'am na'am eh in ka za ka iya fasawa Za ka iya fasawa amma dai fasawa sai yana raye ba bayan ya mutu ba Za ka iya eh, Za ka iya fasawa tunda wasiya ce ai kai amma fa banda bawa mukatabi ka rubuta masa kuɗi naira dubu ɗari biyar zai biya ka a shekara biyar an gama zuwa ya baka kuɗi dubu ɗari biyar ya biya kuma ka ce ka fasa bai zai yi ba wal mukatabu kaga shi bawa mukatabi za mu yi bayani akan abin da aka tambaya ne insha Allah wal mukatabu bawa mukatabi shine bawan da yake karkashin wato fafatawa ya nemo kuɗin da zai yanta kansa ko abdun yana fa matsayin bawa bai zama da ba ma baqi alaihi shay'un matukar akwai wani abin da ya saura a kansa na kuɗi yana biya an ɗora masa naira dubu ɗari biyu zai biya yana ta biya yana ta biya ya biya naira dubu ɗari da casa'in da tara saura dubu ɗaya wal mukatabu abdun ma baqi alaihi shay'un matukar akwai abin da ya saura a kansa to da yana nan bawa ne to wal kitabatu ja'izatun alama radiyahul abdu was sayyidu kuma ita kitaba dinnan mukataba abin da ake nufi da mukataba shine ka kira bawan ka ce wane zo da Allah ina so zan baka freedom da yanci ka je ka tara mun kuɗi naira dubu ɗari biyu daga nan zuwa shekara idan ka tara ka kawo wannan kuɗi ka zama bawa ka zama ɗana yan taka to shi bawan zai iya cewa to ka rage mun mana alaji kamar mun dubu ɗari mana a'a ba zan iya ba dubu ɗari da hamsin to na yadda to wannan harkar mukataba din ya rubuta masa kuɗi ya ce kaza zai kawo ya halatta a yi alama radiyahul abdu a bisa kuɗin da shi bawan iyadda yi da mai gidan ma shi ma yadda min almali munajjaman za a rinka bada shi wata wata monthly kenan shine munajjaman kuma ya zo a cikin hadisi manzo Allah yana faɗa al-mukatabu abdul ma baqi alaihi fi kitabihi dirhamun dirhamun kuma yana da asali a cikin alkurani fakatibuhum in alimtum fihim khaira wa atuhum min malillahi alladhi atakum kallatin nujumu au kasurat watannin kaɗan ne ko masu yawa kallatin nujumu au kasurat watannin kadan ne ko masu yawa to amma an ɗora wa bawa kuɗi da zai biya to sai ya gajiya bai iya biyan wannan kuɗin ba kamar nan a caɓa ne kace ga babur nan ka je kai ta yi in ka tara mun dubu ɗari ya zama naka misali sai ya je kasa bai yi ba fa in ajiza raja raqi raqiqan idan ya kasa biyan wannan kuɗi ɗari biyu ko ɗari da hamsin da aka ce biya raja raqiqan ya dawo bawa a'a to kudin da ya tara fa wa halalahu ma akhadha minhu abinda aka karba a gare shi kuma ya halatta ga mai gidan ai malam bauta ba ta da daɗi to wai ka san me bawa shi ba bawa kafiri ne da aka je aka yi yaƙi ku shiga musulunci suka yi aka je aka yaƙe su da ƙarfi aka daddauro su aka kawo su ai duk hukuncin da aka musu ai daidai ne yanzu kafaran da ake tare su da a ce an yi jihadi ai da bayi ne da zai dai su zo su ta ɗiba mana ruwa da wanke-wanke amma yanzu mu suke bautarwa wallahi tallahi mu suke bautarwa mu suke bautarwa obasanjo ya ce wa ya ce wa shugaban kasa jonathan ya ce karka damu an fudda a ciko an ce yan arewa sun yi kaza ce ya yi dariya ya ce karka damu ya ce yan arewa da sarakunansu da malamansu da 'yan siyasarsu da samarinsu da wane ne su gaba daya ba su da matsala inda za ka ba su kuɗi matsalarsu guda ɗaya kuɗi ne ya ce dukka biyu suka ba su kuɗi ka sha mamaki mulki ka riga ka same shi wallahi haka obasanjo ga jonathan matsalar dan arewa kuɗi da sarakunan fa kaji fa ce da sarakunan ka ji kalmar da sarakunan da masu mulkin da malaman da yan ra'ayin da kaudin duk wanda zai ce kaza kaza din gaba ɗaya ce matsala ce ta kuɗi ya ce ni haka na musu su suka ɗauke ni suka ɗora ni kuɗi na bayar kuma hakan ne fa zai faru sai dai abin da Allah kiyaye ai akwai abun kuka da bakin ciki a ƙasar nan nan gaba kanan sai dai in Allah ya mana ya da dogo ya rufa mana asiri wala yu'ajjizuhu illa sultanu to zai iya yiwa bawan yayi taurin kai an zo an cika wannan shekara din bai bayar ba ayi ayi ayi ayi to shi mai gidan an gane ko mai gidan ba zai ce a tun da ka gajiya shi shikenan na cinye kudinka ka abin nan ba to wannan cewa ya gajiya ya kasa biya din ba wanda zai gaya masa haka shi bawan sai sarki ba da talawumi shi ma ba da talawumi sai bayan an jira shi an saurare shi Ba da talawumi ai ba da tarabusi bayan an saurare shi a anan jinkirta masa in ya kasa cikawa to sarki shi zai kira shi ce tunda ka kasa kaza kaza shikenan ka dawo bawa idan tana amina ta'ajizi in ya ki yadda cewa wai ya gaji din at ta'ajizu shine izharul ajazi in ya ki ya bayyana cewa ya gajiya yayi taurin kai ya ce shi gaskiya a'a bari zai karasa din to sarki zai iya ce a'a ba a yadda ba da abin da ka faɗa na huna insha Allah mai littafi Allah masa mutum uh, yana da dama idan ya yi wasiya ya yanta wani ya fasa wa an wasiyyatihi min itqin wa ghairihi ko yace yace yace yayi wasiya wato akan ya yanta wani ko na makamanci wannan yazo yace ya fasa to amma sai ga hadisi annabi sallallahu alaihi ya ce abubuwa guda uku ba a wasa a ciki na farko shine me An-nikahu wanda ya ce ya ba wa wani wance ko ka ce na aura wa ne wance to shikenan ba wasa a ciki da me kuma saki mutum ya zo ya ce wa matarsa na sake ki ba wasa a ciki sai kuma al'itku ya zo ya ce na yanta ha na yanta wane sai ya zo ya ce ya fasa babu wasa a ciki ma'ana da gaske ne to wannan gaskiya ni ma ya dauki hankali na kwarai amma insha Allah bari sai mu sai mu binciko mu ji me dalilin shi wannan mai littafin kuma ya zamu yi mai taujihin hadisin insha Allah a santa e, e, irin ku ake so dalibai masu himma eh. <laughs> to kaji wai wai za ka tambaye shi ingancinsa ba mun karanta da kai ba ko da ifi ne ma sai mun bincika na'am